كما صليت وباركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أتيق والتفسير القرآن من جرمان وتر رمضان شكرة دبو ديا دبري حدود أربعين ديا شكرة دبو بيو عشرين ميلادية za mu ci gaba da a tafsirin suratun nisa aya ta 64 daga masallacin juma'a na afd da ke layin babban dodo makera kaduna kuma daga cikin littafin raddul adahan ila ma'anil qur'an na alkali abubakar mahmud gumi allah ya ji kanshi allah ya amfane mu da ilimin da ya bari malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ أنفسهم جاءوا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله سبحانه وتعالى يشي وما أرسلنا من رسول بما أيكو ونمنزوبا إلا ليطاع السيدا أيني بيئيا duk wanda Allah ya aiko Allah ya aiko shi ne don aini biyayya duk wani ɗan aike ai shi dan aike ne yi mai biyayya yi wa wanda ya aiko shi biyayya ne fima amara bihi dan aiwa manzo a cikin abin da yayi umarni da shi wa yahkum kuma cikin abin da yake hukunci da shi bi idnillah ko kuma wa yahkumu bi idnillah duk wani manzo yana yin hukunci ne da izinin Allah bi amrillah wato da umarnin Allah wa lam yarda bi hukumihi duk wanda bai yarda da hukuncin Allah ba ko da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walam yaqbal risalata duk wanda bai karbi manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba fa huwa kafirun kafiri ne ya taujibu ma ya taujibul kuffar duk abin da ya hau kafirai ya hau kanshi? shi haka an aiko annabi ne domin aime biyayya domin aime da'a wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah al-imam at-tirmidhi ya rawaita a cikin littafin shi as-sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Yushaku rajulun shaba'an muttaki'un ala arikatihi ya atihil amru min amri sai ƙulu bainana wa bainakun kitabullah ma wajen fihi min halalin a halalnahu wa ma wajen fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama rasulullah ka misli ma harrama Allah azza wa jams annabi sallallahu alaihi ya ce lokaci ya kusa da za a samu mutum yana kishin gida akan gadon shi za a ce ne annabi ya ce annabi ya ce a yi ko ya ce a bari shi kuma sai ya ce kai ni tsakanina da ku ƙur'ani kawai abin da ya zo cikin ƙur'ani halal mu yi abin ya zo cikin ƙur'ani haram mu yi annabi sallallahu alaihi ya ce to ku saurara lalle abinda annabi ya haramta kamar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ne ya haramta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inni qad utitul kitaba wa mislahu ma'a lalle ni an bani Alƙur'ani kuma da kwatankwacin shi tare da shi shi sa malamai suka ce duk inda alkitabu wal ya zo a cikin Alƙur'ani? to yana nufin Alƙur'ani ne da sunna rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim saboda haka Allah subhanahu wata'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayin alqur'ani kuma yayi mai wahayin sunna wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa babu wani babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake furtawa na shari'a illa wahayin yuha face wahayi ne da aka yi ne allamahu shadidul Kuwa? mala'ika jibrilu aminul wahayi shine ya karantar da shi abin da yake faɗa don haka idan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce ayi ko ya ce a bari ka bi wannan umarni sau da kafa domin Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah babu wani manzan da muka aiko face mun aiko shi ne dan ai mai biyayya Allahu akbar inda a ce waɗanda suke cewa su yuna ne wai wai su ba su imani da hadisi ba inda za su kalli wannan aya da ido na basira da Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li bi idnillah inda za su kalli wannan da kallo irin na basira da sun gyara ko kuma muna fata da Allah ya shirye su bi idnillah saboda ma arsalna rasulin ba manzon da muka aiko illa li yuta'a sai dan ai mai biyayya to kaddara yanzu waɗannan da suke cewa su qur'aniyuna ne inda sun yi zamani ɗaya ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa an saukarwa da annabi sallallahu alaihi qur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi ya fassara qur'anin nan ya ce kaza ne fassaranta yaya za su yi ga wannan ayan illa li yuta'a bi kaga dole su bi sau da kafa in ku ba su to suna cikin munafukai waɗanda Allah ya saukar da sura musamman a kansu waɗannan waɗanda suke suwa su yuna ne Alƙur'ani yuna ne waɗannan mutane munafukai ne domin ba su imani da Allah da annabi shi ba inda sun yi imani da Allah da annabi da sun yi imani da wannan ayar da Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah Allah ya ce bai aiko annabi ba sai dan bi shi don haka ƙur'ani ya zo maka da shi da annabi ya zo da ƙur'ani sai aka ce ka bi shi kawai ya karanta ƙur'anin ya karantar sai ka ga yaya yake yin alola sai ka kwaikwaya ya karanta ƙur'anin ya karantar sai ya ga aikace ya yake wankan janaba ya yake sallah to duka waɗannan abubuwan da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam a gaban sahabban shi ya yi su kuma sahabban suka nakalo suka kawo wa tabi'ai tabi'ai suka kawo wa tabi'it tabi'ina tabi'it tabi'ina suka rubuta a cikin littattafansu daga nan ne sai aka fara ruwaitan waɗannan ilimi na tabi'it tabi'ina sai a ce ga hadisan imamu malik sai a ce ga hadisan al'imamu sauri sai a ce ga hadisan al'imamu al'auza'i sai a ce ga hadisan muhammadu bin abi sai a ce ga hadisan sufiyanu bin uyaina sai a ce ga hadisan abdullahi ibn al-mubarak sai a ce ga hadisan suleiman ibn mihran al amash sai a ce ga hadisan abdulmalik ibn jurayj hakan nan zaka gani duk an tattara hadisan waɗannan tabi'ai da tabi'it tabi'i na waɗanda su kuma sun karɓa ne wurin waɗanda suka ga annabi yana yi sun karɓa ne wurin waɗanda suka ga annabi yana yi dan haka suka faɗa mana da Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah to su sun ga yadda annabi yake yi sun faɗa wa na bayansu, su na bayan sun faɗa wa na bayansu, su kuma na bayansu ɗin sai suka rubuta wannan rubutu shine ya zo mana amma a ce a wannan ƙasa mu, ƙasar da mutum miliyan ɗari da wani abu na musulmi ke rayuwa a samu wani ya ɗauki lasifika ya sa a baki yana tsinewa malaman hadisi yana tsine wa malaman fiqhu yana cewa wai bukhari da muslim hand out ne na malaman jami'a ko na jami'a ko ana ko ma ya kira malik ya ce michael hakan nan kiri akan titi akwai ran da ina tafiya a mota na zo daidai masallacin wannan mutumi daidai ran about ɗin kasuwan bacci an ɗan wuce kaɗan na ji yana wannan wa'azi ne parking din mota gefe na tsaya na ji yadda yake kiran malaman fiqhu yana cin mutuncinsu Da malaman hadisi yana cin zarafinsu a wannan gari wanda yake da akwai jama'atu nasirul islam wanda ya kamata duk wanda yake cin mutuncin al'imamu malik da al'imamu bukhari da al'imamu muslim da manya-manyan malamanmu na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da fiƙihun shari'ar musulunci ya kamata jama'atu nasarar islam a ɗauki mataki a kan shi amma ba a bari ba duk shekara ɗaya biyu uku hudu biyar sai an ɓullo mana da wata sabuwar fitina muna nan a ƙasan nan aka yi fitinan mai ta tsini an yi fitinan mai ta tsini an gama aka zo aka yi fitinan elzazzaki aka yi fitinan elzazzaki ga ta har yau bata mutu ba ta zamo mana sabuwar fitina ana nan ana nan ga fitinan yan ba ceto babu hadisi ana nan ana nan ga fitinan boko haram ana nan ga isis ta zo ana nan wasu tsiya ce bai kamata mu zauna a haka ƙasa ta musulmi musulmi miliyan ɗari da wani abu ba duk wanda ya ƙirƙiro wani abu a addini kuma zai samu wanda zai goyi bayan shi kai ka ce da gangan ne ma ake yin haka domin mu ci gaba da zama cikin rauni kuma mu ci gaba da zama a durƙushe wanda ya kamata a ɗauki mataki akan waɗanda suke kawo fitina suna tada zaune tsaye suna raba kawunan al'umman musulmi Allah ya mana maganin abu shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya aiko shi ne domin a yi biyayya ka bi annabi kawai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama za ku shiryu walau annahum iz zalamu anfusahum dan haka ita wannan zalun din na iz ba a fadanta tana shigewa cikin za'un ne sai a ce walau annahum iz zalamu karka ce walau annahum iz zalam ba ba zai ma karantu ba dan haka masu karatu su dinga kula walau annahum iz shi yasa zaka ga zalim din babu wani wasali a kanta shi a alqur'ani duk harafin da ka gani a qur'ani kaga cewa babu wani wasali akan shi ana nufin ka dauka kaman cewa ba shi ne inda zaka cire shi to zaka faɗi kalman yadda take daidai kaga wannan iz din nan in kalli za'un din zalamu akwai shadda akai to inda zaka cire zalun din nan ba shi ai zaka ce ne iz zalamu ko to iz zalamu din ake so ka ce shi yasa zalun din ba ta da wasali hakan nan ka gani da aka zo iz zalamu anfusahum kaga ga madda ta zo ko to iz zalamu anfusahum kaga an an an za ka yi kenan kenan ikhfau kaga ikhfa'un nuni ka ɓoye nunin shi yasa zaka ka ji babu nunin a wurin Gunna ce kawai ma ibqa'il gunna shine al-ikhfa kaga an ce an futahum ba a ce an ba an na na nunun tana fitowa ne daga saman haƙori da tsinin harshe na na na da haka ba a ce an an fusahum ba a an ce an fusahum kaga an fusahum ka kaman babu nunun din shi yasa za ga a ƙur'ani nunun din ba ta da wasali idan an zo yin ikhfa'i a cikin alƙur'ani to zaka ga in harafin da ake yi wa ikhfa'i din zaka ga ba a ɗora mai wasali saboda ba a faɗan shi kaman harafi ne wanda baya nan kaman ayar da muka karanta a baya za ga an ce a ra'aitul munafiki ne 'anka sududa an ka za a ga nunun din ba ta da wasali to duka sai a dinga kulawa da wannan domin karatun alkur'ani Kaman yadda ne jazariya ya ce wal akhdhu bit tajwidi hatimun lazimun man lam yujawwid alqur'ana asimun yace yin tajwidi wajibi ne duk wanda yake karanta qur'ani babu tajwidi yayi zanibi da haka yace walau annahum izzalamu anfusahum inda a ce mutane da suka zalunci kawunan su waɗannan munafikai ta tahakumihim ilar tagut suka kai wa ɗagutu shari'a ja'uka inda za su dawo wurinka ibina, suna masu tuba fastaghfirullah su nemi gafaran Allah wa staghfar lahumur rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nema musu gafara kaga nan fihi iltifatun anil khitabi Ka nan wurin da aka ce wasu wastaghfara lahumar rasulu ai an ce walau an walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ga ja'uka sai aka ce fastaghfirullah laha, sai a ce wasu wastaghfarta lahum dan an ce ja'uka Ka ga sai a ce wasu wastaghfarta lahum ha sai aka ce wasu wastaghfara lahumar rasul tafhiman li sha'anihi wannan domin a nuna girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai ka ji annabi ya nema ma gafara ai kai ka haura gada a jawas sarkantara annabi yace Allahumma ghfir li fulan a wallahi ka haura gada a baka da matsala shi yasa Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu wata rana yace sun dawo daga wurin yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wastaghfara li rasulullah sallallahu alaihi a aksara min 20 marra yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema min gafara sama da so 20 a wannan tafiyan ana tafiya ana tafiya sai ya ce Allahumma ighfir li Jabir ana tafiya ana tafiya can sai annabi ya ce gafarallahu laka ya Jajir! ana nan ana nan gobe kuma sai ka ji annabi ya ce Allahumma ighfir li Jabir Jabir ya ce a wannan tafiyar muna dawowa ne daga kan hanya kafin mu iso gida Madina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nema min gafara sama da su ashirin inda za su koma su tuba sun yi laifi sun kafircewa Allah ba su yadda da alkur'ani ba amma suka dawo suka tuba lawajadullaha Allah ya ce wallahi za su same shi tawwaban mai tuba alaihim akan su rahiman lahum mai mutukar jin kai gare su kaga wannan fa waɗanda suka yi ridda ne ko waɗanda suka yi kafirci suka ki Allah suka tafi wurin dagutu Allah ya ce idan suka dawo zan yafe musu to yaya wanda shi ba shirka ba Waɗansu laifuka yi waɗanda duk wani laifi in ba kafarci ba ko yana abin nan duk wani laifi da ba kafarci ba to yana cikin kaba'ira ne wanda in mutum ya mutu za ma iya gafarta ne to su fa nan kafarcin suka yi kuma Allah ya ce inda za su dawo Allah ya su nemi tuban Allah kuma annabi ya nema musu gafaran Allah lalle da Allah ya karɓi tubansu masha Allah ka gani yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuqbalu tawbatul abdi ma lam yugharghir annabi ya ce ana karban tuban bawa matukar ya riga ya shiga gargara ba idan bawa ya shiga gargara to shikenan ka ganin wurin ba maganan tuba ana karban tuban bawa matukar bai riga ya shiga gargara ba a fala yaf'alu fala wa rabbika ko na'am malam bismillah ai ina ce zaka sa wayan cajin ne kawai memory ne ya ka to garin yaya kuma tawon ce tana da space sosai in ba wani abu bane ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعم آه، الله يتشي فلا وربك معناه fala yaf'aluna wa'annan munafikai saboda munafinci ya riga ya ginu a cikin zukatansu to ba za su yi ba gashi dai an nuna musu cewa su koma zuwa ga Allah amma ba za su koma ba wa rabbika Allah sai da ya rantsuwa ai aka san ai uqsimu bi rabbika ne rantsuwa da ubangijinka la yu'minun su wa'annan kafirai ba za su yi imani ba imanin su ba zai cika imani ba hatta yi hakimu ka sai sun kawo ƙara wurinka imaninka ba zai cika imani ba har sai ka kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma shajara ai ikhtalata bainahum cikin abin da ya auku tsakanin mutane duk wani mai imani to imanin shi bai cika sai ya yadda da hukuncin manzan Allah ɗari bisa ɗari sun la yajidu fi anfusihim haraja sannan in aka yi maka hukunci da hukuncin shari'a kar ka ji wani kunci riƙan kunci a cikin zuciyarka au shakkan ko kuma wata shakka min maƙabaita daga abinda kar su ji wani kunci daga hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya hukunci bihi da shi wa yusallimu kuma sai sun miƙa wuya yanqadu sun janyu li hukumika ga hukuncinka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama tasliman matukar miƙa wuya min gairi mu'araba ba tare da sun tsaya suna cewa a'a ba haka ba ai wato yanqadu li hukumika imanin mutum bai cika imani sai ya mika wuya ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in qiyadan la shubhata fihi miƙa wuyan da babu shubha a ciki bi zahirihim wa batinihim da zahirin su da batinin su wannan shine abinda mutum zai yi ya zamana ya zama musulmi na kwarai wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لكما لقد أنزلنا إليك آيات لقد أنزلنا آيات بي أم آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ya'tu ilayhi mud'inin ati qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimun ni kauya zuwa ga Allah ake babu tantama wannan aya al-Imam bukhari ya ruwaito a cikin ingantaccen littafin shi dangane da ayar Falawar wa rabbika na hatta hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في harajan حرجا مما wai ويسلموا taslima. yace ce rajulan min al-ansar khasama Zubairu zubair inda nabi wani mutum daga cikin mutanen Madina ya kawo karan Zubair ibn al wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam fi shirajil harra ya kawo shi karan shi ne game da hanyar ruwa na wurin da ake kira da suna harra allati yasquna biha an-nakhl hanyar ruwan nan idan ruwa ne da shi ake shayar da gonakin dabino faƙal ansari sai mutumin madinan ya ce a sarrihil ma a yamurru fa'aba alaihi sai mutumin madina ya ce wa zubairu ka bar ruwan nan ya dinga wucewa zuwa gonata ma'ana ruwan sai ya fara biyowa gonan zubair kafin ya tafi gonan wannan mutumin madina an gane to shi kuma zubair idan ruwan ya zo sai ya tsara ruwan tukunna sai ruwan ya gama shiga gonan shi tukunna ya shayar da gonan dabinin shi sannan sai ya sakawa makwabcin shi shi ma ya amfani da shi sai wannan balarabe na madina ya ce ka bar ni in ruwan ya zo kawai ka saki Fakta ma'in da nabi suka kawo ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalar rasulullah sai Manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce da zubair ga zubair iskiya zubair ya kai zubair ka shayar sun ma'arsilin ma'a ina jarika in ka shayar da gonanka ka saki ruwan ya shiga gonar makwabcinka Farabibal ansari sai wannan dan madinan ya fishi da wannan hukuncin da annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace an kana bin ammatik ka ce ne ya fara shayar da gonan shi kafin ni na shayar saboda kaga cewa dan gwaggwanka ne shi ma'ana yana gani annabi yayi son kai fatalawwana wajhu rasulullah da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ji wannan magana sai da fuskan shi ya canza sun maƙali sannan ya ce iski ya zubair ya kai zubair da na ce ka sakan mai hanyar ruwan in ka ba gonanka ka sakan mai ko ya ce to kar ka saki din ka ci gaba da shayar da gonanka sun mahdisil ma idan ka shayar da gonanka ka riƙe ruwan hatta yarja ilal juduri har ruwan sai yayi karo da bango tukunna da iyaka in har sai ruwan ya tumbatsa ya haura da kanshi da annabi ya ce ne in ka shayar da gonanka ka bar shi ma ya shayar kaga an yi adalci da ya nuna cewa an ne zan sai annabi ya ce to ka rike ruwan ka bari har ruwan ya taru ya haura da kanshi fa qala zubair sai zubair ya ce wallahi na rantse da Allah inni la ahsibu hadhihi al-aya nazalat fi zalika ina tunanin wannan ayar akan haka ta sauka fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu sai aya ta gaba walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum akhrijuu min diyarikum ma faluhu قليل منهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من بضم الراء أو اخرجوا بضم الراء أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما شاء الله ما شاء الله cikin abun da yake da muhimmanci wurin karatun alkur'ani akwai abin da ake kira da suna alwaqafu wal inda ya kamata ka tsaya da kuma inda ya kamata ka ɗauka in za ka yi karatu in an karanta walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum aka tsaya to kar a wa ashadda tasbita an ka caccala magana sai dai a ce lakana khairan lahum wa ashadda tasbita ba laifi a ɗauka daga lakana amma wa ashadda tasbita ba farkon magana bane ainihin alwaqf wal ittida shi kanshi karatu ne wanda yake fassara qur'ani da kanshi Allah ya ce walau anna katabna alaihim wato inda a ce waɗannan mutane da suke gujewa umarnin annabi inda mun wajabta musu an wato mufassira kenan qutulu anfusakum inda an ce ku kashe kawunanku awishruju awishruju kenan ko kuma ku fito ku fice min diyarikum daga gidajenku kama katabna ala bani isra'il yadda Allah ya dora wa yahudawa Allah ya fidda su daga gidajensu inda Allah ya dora wa munafikai haka ma fa'aluhu da ba za su yi ba ayyul maktubu alaihim da ba za su yi wannan umarni da aka ba su ba illa qalilun ke kaɗan daga cikinsu bin rafi alal badal wan nasb qalilan alal istisna'i sai dai kaɗan minhum daga cikinsu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi min ta'atir rasul inda a ce za su yi abin da aka ce su yi na yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda za su yi lakana khairan lahum da ya fiye musu alkhairi wa ashadda tasbita kuma da ya fi tsananin a tabbatar da imaninsu ta haƙiƙan li imanihim kaga wannan magana ce wacce an yi maganan nan da munafukai amma da kowa ake ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا duk wanda zai yi aiki da wa'azin da ya zo cikin ƙur'ani da hadisi da abin da malamai suke faɗa mana na wa'azi yin aiki da maganan nan na wa'azi shine ya fi alkhairi gare mu kuma shine ya fi bamu ainihin tabbaci akan imanin mu wa idan la'atainahum wa na أجرا عظيما شبابا ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعم ذلك ذلك الفضل من الله نعم وكفى بالله عليما حسبك آه الله سبحانه وتعالى يتشيه inda a ce mutane za su yi imani su aikata abin da annabi ya musu wa'azi da shi da ya fiye musu alkhairi wa izan ai law sabatu inda sun tabbata akan karantarwan annabi sallallahu alaihi wa sallam la min ladunna da mun ba su daga gare mu min indina ajran azima da mun ba su lada mai girma huwa aljanna wato aljanna wala nahun siratan mustaƙima kuma da mun shiryar da su hanya madaidaiciya wa huwa shari'atul islam kuma shine shari'ar musulunci alladhi yuaddi ila iqamatil adl wanda shari'ar musulunci shi yake kaiwa zuwa ga tsaye da adalci wassalam da zaman lafiya fi hadhihi dunya a wannan duniya wa amma fil akhirah amma a lahira fajaza'uhu sakamakon bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira kama kala shine kaman yadda Allah ya ce a ayar da ke biye kaga a dai duniya idan aka bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi za a samu adalci da zaman lafiya a lahira kuma fa wa man yuti'ir rasul duk wanda ya biyayya ga wa man yuti'ir war rasul duk wanda ya biyayya ga Allah da manzo fi ma mara bihi cikin abin da suka yi umarni da shi fa ulaika ma'al ladina Allahu alaihim duk wanda ya biyayya ga Allah da manzo to a ranar lahira yana tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima minan nabiyyin na daga annabawa wasiddiqin da siddiqai kaga a daraja daraja uku ne da akwai daraja ta annabci duk cikin mutane babu mutanen da suka ga suka fi annabawa daraja to daga annabawa sai siddiƙai irin su abubakar radiyallahu anhu to daga siddiƙai sai shahidai daga shahidai kuma sai salihai to kana iya ganin waɗannan siffofi guda hudu ko martaba guda hudu to Allah yakan iya haɗawa waɗansu daga cikin mutane martaba biyu a cikin hudun nan ma'ana iya an ana iya samun mutum annabi ne sannan kuma ya zamo shahidi a ainihin kashe shi kamar yadda aka kashe annabi ya haya? ana iya samun mutum siddiqi ne kuma ya zamo shahidi kamar irin su Umar radiyallahu anhu siddiqai ne kuma gashi shahidi ana iya samun mutum kuma a na'am sune kenan wa'annan annabi ya zamo shahidi a siddiƙi ya zamo shahidi sai na uku ana iya samun salihi ne kuma ya zamo shahidi kamar salihan bayi da dama waɗanda suka yi shahada waɗanda muke musu kyakkyawan fata waɗanda su ne matsayi guda hudu da Allah ya faɗa na manya-manyan bayin Allah annabawa sai siddiƙai sai shahidai sai salihai a malam ya ce a fadula ashabil anbiya siddiƙai su ne mafifita a cikin sahabban annabawa limubalagatihim fi sidiki wata Sidiƙi domin sun kai matuƙa wurin gaskiya da kuma gaskata annabi kaman abubakar ne rabiyallahu anhu a yayin da aka zo yadda yanzu cikin sira aka ce ne sanda annabi ya dawo daga isra'i da mi'raji washe gari sai yake cewa Allah ya kira shi ya je baitul maqdis kuma daga nan ma ya je sama da ƙurashawa suka ji wannan magana suka ce to yau kuma annabi ƙaryar shi kuma ta zo ƙarshe kenan saboda kullum yana ce mana an mai wahayi an ce kaza an ce kaza yanzu jiyan nan muka rabu da shi da yamma muna tare da shi amma yanzu da safiyan nan ya ce wai shigan shi gida ya je baitul maqdis ya dawo suka ce to ai wannan ko wanda fi kowa gaskata annabi ma sai ya karyata shi aka samu wani ne gulma ya tashi da gudu sai wurin abubakar ya ce to yau fa mutumin naka fa ya ta ƙare yana ganin yau ai addabi kawai an riga ma kowa ma zai ta annabi a ranar ya ce me ya faru ya ce ai mutumin ka cewa ya yi jiya da daddare ya tafi birnin sham ya tafi siriya baitul maqdis ya tafi can da daddare kafin a tashi bacci wai har ya je ya dawo sai abubakar ya ce au wannan kake mamaki ya a kai yanzu kai ka yadda abubakar ya ce to mutumin da muna zaune da shi muna zaune yana gaban mu. zai ce mala'ika jibril daga sama ta bakwai ya sauko ya bashi wahayi kuma mu yadda ballantana daga nan zuwa kasar siriya ko kasar falastin mutumin da yake ce mana daga sama ta bakwai ake ne magana muna tare ma at the same time at the same moment yake cewa yanzu an ne magana daga sama ta bakwai kuma mu yadda sai da daddare tsawon dare ya ce ya je kudus ya dawo ne ba za mu yadda ba nan nan da kudus kuma awa nawa wanda mu a take yake cewa an ne magana ya ce kai ni na yadda don haka abubakar radiyallahu anhu bai ma tsaya tambaya wai gaskiya ne ko ba gaskiya bane yace kai in dai annabi ya ce haka ne abin da yake faɗa mana ma ya fi haka yawa shi kenan sai wannan da ya kawo gulma ɗin ya koma gwiwa shi ta yi sanyi shi yasa abubakar ake ce mai siddiqi di yadda aka kai annabi yana faɗan magana kawai abubakar imanin shi ya riga ya kai shi yasa banda annabawa babu wani ɗan adam wanda ya fi abubakar radiyallahu anhu in kaɗe da annabawan Allah alaihi wassalatu wassalam abubakar radiyallahu anhu ya fi kowa siddiƙi ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake ciwon ajali ya zauna a masallaci ya ce a ma'aziratin ba lokacin da yake ciwon ajali ba a cikin rayuwar shi ne kafin mutuwan nashi ina shakka ne hadisin da ya zo cikin sahih bukhari za a iya komawa a duba a cikin mujalladi na farko ma cikin kitabus sala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a akan minbari yace duk wata taga da take masallaci annabi ya ce duk a kulle ta saboda sahabban shi ridwanullahi alaihim gidajensu na jikin masallaci ne to suna da window a cikin masallaci sai ya kasance idan mutum wani lokaci in zai zo masallaci makon ya kewayo kawai sai ya zuro kafa kawai sai ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana da windon shi a cikin masallaci shi yasa a ciwon ajali aka ce da ya buɗe labule ya ga abubakar na mutane sallah sai ya murmushi saboda annabi na da windo a masallaci shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata taga da take cikin masallaci duk a kulle kowa ya sa tubali ya toshe tagar shi ya ce illa kata abubakar sai dai windon abubakar ya ce abubakar kadai shi ne yadda ya bar windo a cikin masallaci malamai suka ce wannan ma ya nuna cewa abubakar shi zai zamo khalifan annabi don har an bar ne hanyar shigowa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya ce dukkanku babu wani wanda ya taɓa sadaukar mu da rayuwar shi da dukiyar shi irin abubakar haka annabi ya faɗa bukari ya ruwaita ba ɗan adam ɗin da ya taɓa sadaukar wa da annabi ran shi da dukiyar shi irin abubakar radiyallahu anhu shi yasa annabi yake cewa ku bar min abubakar dina ku bar min abubakar dina ku bar min abubakar dina shine kaɗai wanda a cikin alkur'ani aka ce ne sahibin annabi sani yasnani idhuma fil ghari ya yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kaga inna allaha ma'ana abubakar shine wanda aka ce wa sahibin annabi kuma inna allaha ma'ana abubakar kwantar da hankali allah na tare da mu amma sannan saboda bakin maguzanci sai a wayi gari wani sai ya zo ya ce wai shi dan shi'a ne wai abubakar ya kafarta bayan shi ne wanda Allah ya ce inna Allah ma'ana shi ne wanda sani ya sune ne idh huma fil gari idh yaqulu li sahibihi shi yasa zagin irin waɗannan manya-manyan sahabbai na annabi zagin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam in ka ce abubakar mutumin banza ne to sahibihi fa kai za ka yadda a ce babanka mutumin kirki ne amma abokanan shi duk ɗan daba ne mutanen banza ai ba za ka so ba saboda haka duk wanda ya ce abokan annabi sallallahu alaihi wa ridwanullahi alaihim ya ce mutanen banza ne annabi yake zagi a fadula ashabil anbiya limubalaga ta yanki siliki wa tasdiki wa shuhada sannan duk wanda ya da'a ga manzon Allah yana tare da annabawa da siddiqai da shahidai alqatla fi sabilillah wa'anda aka kashe su wurin daukar kalmar Allah Salihin, kuma yana tare da salihai gaira man zikira banda waɗanda aka ambata wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan ya kyautatu su zamo abokanan tafiya rufaqa fil janna waɗannan sune fiyayyun abokan tafiya a ce kana tare da annabawa kana tare da kaga abubakar malam ga kaga abubakar siddiq an shiga aljanna ka wa abubakar ziyara malam ga kaga umar al-faruq ga kaga sayyidina usman ga kaga sayyidina hamza ga sayyidina ali ga sayyidina muawiya ga sayyidina hasan ibn ali ga husaini ibn ali ga sayyida fatima ga manya-manyan bayin Allah na kwarai malam wannan su ne fiyayyun abokanan zama da ayyar samti'a fi hajji ru'uyatihim za ka ji daɗi ka ga abubakar a aljanna za ka ji daɗi ka ga umar a aljanna ka gansu a ce gashi yau gidanku ɗaya ai kai ka riga kuma ka haye wa ziyartuhum ka ziyarce su wal huduru ma'ahum ku zauna tare wa in kana a maqarruhum fi darajatil aliya bin nisbati ila ghairihim didda yake matsayin abubakar da umar yana da ɗaukaka fiye da wani su wa'annan manyan sahabbai sun fi mu sahabban annabi sun fi mu amma kuma Allah ya ce ma'allabina an'ama Allahu alaihim Allah zai baka dama ka kai musu ziyara kaman kai ne yanzu a ce zaka kai ziyara Makka ko za ka kai ziyara Madina ya zaka ji da kana masallacin unguwanku da kai da limaminku da ladaninku yau sai aka ce za ka yi sallah ne a bayan limamin masallacin annabi duk sallar da kai guda ɗaya za a bai mai za ninka maka ladanta so dubu sannan in ka gama ka tafi makka ka yi ɗawafi ka sha ruwan zanzan sannan ka yi sallah duk sallah ɗaya a ninka maka ladanta so dubu ɗari to yaya ka gani mi'ati alfi salatin sallah dubu ɗari to wannan fa a duniya kenan idan kana nan ƙasarka idan ka tafi ƙasa mai tsarki ka ganka ga ka a makka ga ka a madina ka ga ba abinci kake ci ba ka sha ruwan zanzan kayi kyau kayi fresh kayi ƙiba mala idan aka dawo kuma najeriya sai kai kana shauƙin komawa zuwa wannan wuri to don allah nan fa da makka aka je nan da madina ne fa aka je to yaya idan aka tafi kuma lahira inda za ka zauna ga ta ga abubakar ga umar allahu akbar ula'ika ma'alladina an'ama allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da su, Allah ya tara mu a gidan aljanna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi. Zalika, ai kaunuhun man zukira, kasancewan wa'anda suka yi imani da Allah suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tare da wa'anda aka ambata kai ba kowa ba amma a ce ga ka ga abubakar kai ba kowa ba a ce amma ga ka ga umar kai ba kowa ba a ce ga ka ga usmanu kai ba kowa ba a ce ga ka ga ali kai ba kowa ba a ce ga ka ga muawiya to wannan muftada ne kawar al-fadl min Allah wannan falala ce kuma ta Allah ba dai ƙoƙarinka ba tafaddala bihi alaihim wanda Allah ya falala ga wanda ya so la annahum naluhu bi ta'atihim ba dan wai kai kokari bane ka samu wa kafa billahi alima Allah shine ya yafi kasancewa masani bi sawabil akhirah da ladan lahira ai fasiqu bima bima akhbarakum bihi ku amince da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku labari da shi wala yunabbi'uka mislu khabir babu wanda zai baka labari sama da masani Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alkhabiru wanda ya san komai wanda yake da cikakken sani game da komai sai aya ta 71 ya ayyuhal ladina amanu khudhu idrakum amanu na'am Allah ah, kafin wannan ayan malam ya yi matashiya ce, wa lamma as-sura wa mawdu'uha har rais huwa iqamatu al-'adl wannan sura kuma babban abin da take karantarwa shine tsaye da adalci wal iqsatu bayna afrad al-umma da yin adalci tsakanin ɗaiɗaikun al'umma fa huwa la illa fi amn wa salam adalci bai yiwuwa fa sai ana zaman lafiya eh adalci bai yiwuwa sai ana zaman lafiya fa huwa la yanalu illa bi isti'dad harbin wa silah adalci ba zai yiwu ba dole sai an tanaji an yi shirin yaƙi an tanaji makami wa himayati hadal qis kuma sai an kiyaye an ba da kariya ga wannan adalcin dole ne kaga kasashe suna mallakan makamai kuma suna da sojoji kowace ƙasa da sojojinta da 'yan sandanta da jami'an tsaronta saboda bayan an kafa ƙasa to dole idan ka kasa sai ka tsare idan ka kasa baka tsare ba to yan wawa za su zo su wawo shi shi yasa adalci bai tabbata kuma sai da ƙarfi me yasa ƙasashen turawa suna abin da suka ga dama saboda suna da ƙarfi idan ba su da ƙarfi wa zai saurare su amfanin ƙarfi kenan domin kai amfani da ƙarfin wurin tabbatar da adalci qala ta'ala Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani khudu hidrakum ku kiyayi kanku ku shiga taitayinku min aduwikum daga makiyanku ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani khudhu hidrakum ku shiga taitayinku min aduwikum daga makiyanku ai ihtarzu minhu ku kiyayi makiyi ku kiyayi makiyi domin makiyi yana nan ne yana ta targeting ɗinka yana tunanin yaya za a yi ne ya samu damar to Allah ya ce ka kiyaye makiyinka fanfiru in hadu ila qitalihi ku fita ku je ku yaƙi waɗanda suke yakan ku makiyanku wata yaqazu lahu ku zamo a farke ku zamo vigilant mu mutafarriqina ko dai ku tafi zuwa ga makiya din kungiya kungiya sariya ba'da ukura a dinga tura bataliya daban bataliya daban a wunfiru jami'an wato mujtami'ina ko kuma a haɗu gaba ɗaya rundunar sojojin a yi ayari a ji a yaƙi makiya domin idan ka kasa ba ka tsare ba to an samu matsala me yasa ƙasar amerika tana can amerika amma sai ta kawo yaƙi iraki ta ce saboda iraki na mata barazana ga tsaronta me haɗa iraki da amerika amerika tana can bayan duniya sai ta kawo hari afghanistan ta ce afghanistan na mata barazana ga tsaranta ai abin da ake nufi shine idan ka kasa to dole sai ka tsare idan ka kasa dole sai ka tsare to ba sun fi musulmi wayo ba ne ko sun fi musulmi hankali dole in an samu daular musulunci to dole sai daular musulunci ta mallaki ƙarfi na sojoji da ƙarfi na makamai domin ta tsara iyakokinta kada su zo su mata barna ko ta'adi mustami'ina wato hakan nan za a tafi gaba ɗaya ko kuma kaɗan kaɗan wa inna minkum na mallayu ba ƙwa'an فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن ta'ala yake ba da labarin يكي بعد العبار المنافقين يشي وإن na لمن لا يبطئن daga cikin munafukai akwai wanda yake ɓoyewa yana labewa in za a tafi jihadi sai ya labe la ya ta'akhkharanna 'anil qital yake jinkiri yake zuwa yaki ka Abdullahi bin Ubay kamar Abdullahi bin Ubay al munafik munafiki wa ashabihi wa ja'aluhu minhum min haythu zahir ka gani an ce minkum aka ce daga cikinsu a zahiri wallamu fil fi'li lil da aka ce la an anna lamun din na rantsuwa ne ma'ana ka ga an ce wa inna minkum ku sahabbai a cikin ku ana nufin fa munafukai? ai ka ga a zahiri ne munafukai suna cikin musulmi amma a haƙiƙanin gaskiya munafukai ba sa cikin musulmi sai Allah ya ce wa inna minkum ai ga ba minkum bane batsinan amma minkum ne zahiran saboda munafiki zai zo a yi sallah da shi a yi komai shi yasa sai Allah ya ce minkum a cikinku suke amma ba daga cikinsu a suke ba a batsini fa in asabatkum musiba wa'annan munafikai idan wata musiba ta samu sojojin musulmai ka katilin kama aka kashe wa'ansu wa hazima ko aka karaya wurin yakin qala sai ka ji munafikan suna cewa qad an'ama Allahu alayya id lam akun shahida sai su dinga cewa Allah ya so Allah ya mun ni'ima da ban je ba hadiran da bana nan fa usabu ballantana ni ma a same ni ko a ji mun to wal in asabakum fadlun kuma fa ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الله يتشي ولئن وأن اللام إلا مقسم مني أصابكم فضل من الله in kuka tafi yaƙi sai Allah ya ba ku falala ka fatahin kamar kuka ci yaƙi wa ganima kuka samo ganima da ya na sai ka ji munafukan nan suna cewa nadiman yana mai nadama ka'an mukhaffafa ce ma'ana ka'annahu kenan wasu muhamma hazufun ai annahu lam takun bitta'i wa qur'a bil ya'i bainakum wa bainahum mawadda sai ka ji su munafikai in aka tafi wurin yaki aka dawo aka kashe musulmai sai su dinga jin daɗi su ce Allah ya so mu da mu je ba idan kuma aka je aka ci nasara aka ci ganima sai su dinga cewa ashe mu ba mu bane ashe mu ba masoyanku bane ka na kuma bai na bainahuma wadda ashe ba muna kaunan juna ba mu ma a san mana ma'arifatun ashe mu san juna ba sadaka mu ba abokanai ba wa hadha raji'un ila qawlihi qad an'ama ka kaga a can wurin yake cewa Allah ya so shi da je yaki ba anan kuma da aka ci ganima sai zo yana cewa ai mu ma naku ne a san mana i'tiradun bihi bainal qawli wa maqulihi kaga kaga anan wurin a i'tirabi ne tsakanin a da maqulul qawli kaga an ce qala qad an'ama Allahu alayya qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida sai kuma la yaqulanna ta'allam kun bainakum wa bainahu mawadda ka gani nan ma la yaqulanna da akwai alqawlu maquluhu ne. ka kun kun baina wa huma waddatun kaga can ga abin da suka ce nan kuma ga abin da suka ce wa huwa shine ya litanbihi laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ka gani la yaqulanna ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima kaga la yaqulanna alqawlu kenan ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima shi shine maqulul ƙauli kenan yadda ayat take wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima an gane yadda maganin take ma'ana munafiki in annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum suka dawo daga jihadi da ganima sai ya dinga cewa ya laita ni kai na kuntu ma'ahum da na je fa afuza fawzan azima nima na rabauta rabauta mai yawa ai akhidan hazzan wafiran min ganima nima, da na samu ganima haka suke cewa kaga wannan maganin zai zamo wal in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ya laitani kuntu ma'ahum wa kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima waccan ayan kuma wa inna minkum laman la yubti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayhi id lam akum ma'ahum shahida ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawadda an gane ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawadda sai kuma wannan wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima Allahu akbar wato wannan yana nuna gaskiyan sunan da a sheik abubakar mahamud gumi ya sanya wa wannan littafi wato raddul azhan ila ma'anin qur'an zaka gani malam yana maida maka da aya da yadda siyakin magana yake da yadda fassara yake mai daɗi kana fahimtar yaya tafiyan ayoyin yake shine raddul adhan ila ma'anil qur'an amai da kwakwale zuwa ga ma'anonin alqur'ani mai girma insha Allah ta'ala anan zamu tsaya a darasin mu na yau abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya fe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum